بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد Wa'ada alihi wa sahu bihidin, waman ta biya hunbiya tsanin ilayomidin. Amma ba'ad baya ka yan uwa as-salamu wa rahmatullahi wa barakatu. A yau wannan yammaci na Juma'a. Watan jima'ar Saniya yana da kwana goma sha shida. Ijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu. Wanda ya zo daidai da. 26 ga watan 4 miladiya 2013 a cikin karatunmu na wannan littafi muktasar shama'il muhammadiyya wanda shekul albani ya yi ikhtisarin shi daga littafin imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi har yanzu muna cikin babu ma ja a fi khalqihi sallallahu alaihi wasallam babin da yake mana bayani da yazo dangane da halittar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi kan hadisi na bakwai jabir bin samira jabir bin samira yaqulu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zali'al fami أشكل العين منحوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منحوس العقب قال قليل لحم العقب جابر بن سمره wannan hadisi ya zo daga jabir ibn samura ya kulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance dali alfami mai wadataccen baki ne ashkalal aini mai kyakkyawan idanu ne ma'ana idan shi yana fari ne kuma akwai ja a haɗe da shi manhusal aqib digadigansa ba su da nama qala shu'ba shu'ba yace qultu li simak nace wa simak ma dali fami me ma'ana dali fami qala sai yace azim fami mai baki ne wadatacce qultu ma ashkala alaini nace me ma'ana ashkala alaini qala tawila shakki alaini wanda yake da mai girman tsagin ido ne kofar ido ne mai tsawon kofar ido ne qultu ma man husal aqib nace me ake nufi da man husal aqib qala qalilu lahmil aqib mai ƙarancin naman diddige ne wannan hadisi da Imam Tirmidhi ya kawo ya kawo shi ta hanyar Shu'ba ibnu Hajjaj shi kuma ya rawaici hadisin daga malamin shi Simak ibnu Harb shi kuma Simak shi yake ya ji wannan hadisi daga jabir ibn samura wanda jabir ibn samura sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir yana ba mu labari na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance dali alfami mai wadataccen baki ne shine ma'anar dali alfami larabawa suna yaban mutum ce bakin shi ba ƙarami ba ne suna kushe wanda yake da ɗan ƙaramin baki a ɗaya daga cikin malamai shamsuddin mai littafin sharhu sahihul bukhari ya ce wa ka'annahum ya takhayyaluna anna fami ya takawwanu anha si'atal kalami suka ce laraba suna ganin kamar wanda ya zama yana da baki wadatacce to kamar wanda yana nuna yana da zai iya magana a fahimta zai iya magana a gane zai iya yin bayani filla filla wal fasaha zai zama yana da fasaha wannan kuma bakin shi ya zama karami to haka ba zai iya magana a fahimta ba da haka anan dali alfami da hausa idan ka ce babban baki sai zama kamar siba ce ta muni a gurin bahaushe amma anan dali alfami sai ka ce mai wadataccen baki in ka ce mai babban baki a larabcin azim alfami aka ce a larabcin baka basara daidai to amma tinda yare yakan bambanta daga wani yare da haka ne kuma ce mai babban baki sai mu ce mai wadataccen baki ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bakin shi ba dan karami bane shine ma'anar abin da ake nufi da dalil alfami can ya fassara mana ya ce azim alfami shine ma'anar tsale alfami ma'ana bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadatacce ne muka faɗa saboda laraba suna yaban wanda yake da baki wadataccen baki ba wanda yake ɗan ƙaramin baki ba sai ce ashkala la'aini ashkala la'aini ma'anarta umratun fi bayadil aini ma'ana jaje-jaje a cikin farin ido shine ma'ana ashkala la'aini amma jan ba ana nabin jajajir ba ba kamar na mai jin bacci ba ba kamar jan da ya fada cikin wani musiba ko ya sha wani abu a'a anan suka ce ashkalal aini ma'ana farin da yake cikin idan shi ba fari bane fat wanda kuma ya fita daga kyau fari ne wanda yake yana dauke da ja yana da kyau shine ma'ana ashkalal aini al anan bi al jins ay ashkalal ainaini ba ana nufin idan ɗayan ba duka idanun guda biyu man al-aqib man al-aqib shi al-aqib shine mu'akhirul qadam karshen kaba kamar diddige kenan to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diddigen shi ba irin diddigen nan bane da yake da nama ya ciko da nama a'a diddige ne da yake yana da karancin nama shine ma'ana man al-aqib to anan qala shu'ba shu'ba a nan kun gaba a kama shi shi'uba ba shi yasa da da kyau a ce shekul albani a wannan hadisi da ya fara mana daga shi'uba ya ce shi'uba an simak an jabir bin samira bin samura da zai fi domin idan ba haka ba yanzu mai karatu zai ce waye shi'uba kuma shi'uba shine ya rawaice hadisin daga simaku simaku kuma shi ya rawaice hadisin daga jabir da aka kala shi'uba shi'uba ibn al-hajjaj al-bistami al-ataki ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi ana mai laƙabi da amirul mu'mini na fil hadis to shine yake cewa qultu li simak na cewa simak simak ibn harb malamin shi kenan sai na tambaye shi ma zari alfami me ma'anar dare alfami qala sai simak yace azim alfami shine mai wadataccen baki shine ma'ana azi dali alfami wasu malamai sun fassara dali alfami da cewa azimil asnan hakoran shi na da girma wasu ta ce ma'ana hakoran shi na da karfi amma dai fassara da tafi shahara shine azim alfami alfamu da larabci shine baki qultu ma ashkala alaini sai ce to me ake nufi da ashkala alaini qala tawilal tawila shaqqi mai tsawon tsagin ido ma'ana kwarmin idon shi yana da tsawo wannan fassara da simaku ya yi malaman lugha ba su goyi bayanta ba imam annawawi ya haƙaito magana alqadi iyad yana cewa haza wahamun wannan fassarar wahami ne ma'ana kuskure ne min simak daga simak bittifaqil ulama da ittifaqin malamai wa ghalatun zahirun kuskure ne mabayyani wa sawabuhu mattafaqa alayhi ulama daidai magana shine abinda malamai suka yi ittifaqi wa naqalahu abu ubayd abu ubayd ya ciro shi daga malamai wa jami'u ashabil gharib dukkan malaman da suka rubutu kan bakin kalmomi a cikin hadisi su ma haka suka kawo me suka kawo suka ce abinda ake nufi da ashkalal aini shine suka ce bayadun fil bayadun shine humratun fi bayadil aini ja a cikin farin ido ba wai ana nufin girman kwarmin ido ba kamar wannan fassara ta simag da ya ciro fassara ce da malamai sun ce ba ita ce daidai ba abinda duk malamai suka ciro suka ce a shukula umratun fi bayadil aini shine ma'anar shukula daga naka samo ashkal ashkula bayadun fi umratil aini ma'ana fari ne ko humratun fi bayadil aini ja ne a cikin farin ido kamar yadda ne mana bayani suka ce akwai kuma abin da ake kira shihula shihula humratun fi sawadiha shi kuma ja ne a cikin bakin ido suka ce ita wannan shikula ɗin ihda alamatin nubuwa ɗaya ne daga cikin alamomin annabta da haka suka ce fassarar a simak a nan cewa tsawilu shakil aini suka ce wannan kuskure ce haka malamai suka yi bayani sai zama fassara ashkalal aini sai mu ce wanda yake da ja cikin farin ido qultu yace ma manhusal aqib me ma'anan manhusal aqib sai yace qala qalilu lahmil aqib yana da karancin naman diddige ma'ana diddige annabi sallallahu alaihi wasallama ba cike yake da nama ba tsaf akwai gurin da babu ma'ana nama a cike babu kiba a tare da gurin wannan anan zamu ga ana sifata mana halitta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Jabir ibn Samura ya hakaito sai malam yace wa anhu shi dai daga Jabir din ibn Samura qala yace shi ma hadisi ne sahihi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi lailatin idhiyan cikin wani dare mai hasken farin wata wa alaihi humlatun hamra yana sanye da tufa mai zanen jajajaja faja altu an zuru ilaihi sai na dinga kallon shi wa an zuru wa ilal kamar ina kallon wata falahuwa indi ahsanu min alkamari ya ce wallahi tabbas ne ga manzan Allah a wajena ya fi watan kyau sallallahu alaihi wasallam nan jabir ibn samura yana cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam Na naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi lailatin izhiyan a cikin wani dare izhiyan shine mudi'atun muqmira mai hasken farin wata dare ne da yake da hasken farin wata farin wata ya haska yayi kar ga wata ya fito sai yake cewa alaihi humlatun hamra wanda Allah yana saye da hulla hulla alhulla kamar yadda muka faɗa shine ya zama mayabi da kwarjalle kamar yanzu mu ce riga da wando ma'ana tuba guda biyu suka ce hamra'u hamra'u anan suka ce wadda take da zane da jaja jaja ai al-mukhattatu bi humra saboda wasu hadisi sun hana sa jajayen kaya duk gaba ɗaya zama da ja kamar ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ya fassara hullatun hamra da cewa ana nufin mai zanen jaje jaja abin da ya zama akwai zane a jiki amma ja gaba ɗaya daga sama har ƙasa wannan nasi suka ce ya hana to anan shine ma'ana hullatun hamra sufyan sauri ya fassara da cewa albardul mukhattat bi humra za ka iya cewa mayafin da yake da zanen jaja-jaja faja alto an zuru ilai ya ce sai na dinga kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ilal kamar wani sa'in ina kallon wata mana ya kalli manzan Allah sai ya kalli wata sai ya kalli manzan Allah sai ya kalli wata falahuwa indi ya ce tabbas sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama indi a wajena ya sa iktisasi ya ce a wajen shi amma malamai suka ce ba wajen shi kadai ba ma har wajen wanda ba shi ba ma haka ne ahsanu min alqamari yafi wata kyau sai ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajena yafi wata kyau ma'ana suna yana nufin hasken manzon Allah ya rinjaye na wata ya ma rinjaye na rana sai ana sibata shi da rana da wata ne saboda a gane amma in ba haka ba yace manzon Allah ya fi su kyau a nan da wasu malamai suke cewa tsakanin wata da mutum waye wani kyau suka ce da mutum zai ce wa matar shi idan dai ba ke kika fi wata kyau ba in wata ya fi ki kyau to na rabu da ke in ba ke kika fi wata kyau ba to na sake ki to ya za da wannan kun ga a al'adance akan sibata abin da yake da haske da kyau sai a ce farin wata kamar farin wata to da mutum da farin wata wanne ya bi sai wasu malamai suka ce mutum ya bi dan Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halici dan adam cikin kyakkyawan tsari da kama suka ce ba abin da ya bi shi har wani malami ya hakaito a a zamanin khalifa abu ja'far al-mansur khalifa na biyu daga cikin khalifar daular abbasiyya yana da wani dan uwa musa ibn isa al-hashimi shi wannan musa ibn isa yana matukar son matar shi sai wata rana yake cewa wance ku in ba ki in ba in biki wata kyau ba to na sake kin matar tana jin haka sai ta hada kayanta ta koma gibi ta ce to kenan na saku tunda ku ba yadda za a ce na fi wata kyau abin ya dame shi gari ya waye ya zai samu khalifa ya gaya masa ga damuwar da yake ciki aka tara malamai duk malamai suka yi shiru suka yi bakin cewa gaskiya a yadda ya faɗa ɗin ba bata bi wata kyau ba don haka ta sai wani malami kwaya ɗaya daga cikin malaman hanafiya sai yake ta shi ko yana ganin bata saku ba saboda ai mutum ya bi wata na Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim da haka yana ganin matar shi bata saku ba shine khalifa ya aika masa da wannan fatawa yace kuma matar shi ta dawo gurin mijinta to wannan ana kawowa ne min ba da wata da mutum waye bi da haka anan shi dai sahabi yana cewa falahu wa indi hakika tabbas shi manzon Allah a waje na ahsanu ya fi kyau minal kamari daga wata ɗin, duk daga shi yana haske shi yasa ya fassara mana watan cewa cikin hasken barin wata a wata riwaya falahuwa in indi maimakon indi falahuwa fi aini a idona maimakon ya ce a wajena sanu minal kamari ya fi watan ma'ana kyau to wannan dai yana so ya gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kyakkyawar halitta sai ce an abi isa an karbo daga abi isa kala ya ce sa'ala rajulun albara abin azim sa'ala rajulun albara abin azim wani mutum ya tambaye bara ibn azim a kana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama misla sai shin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar takobi take qala la sai ce a'a bal mislul kamar, kamar wata take wannan mutumi yana tambayar a bara ibn azim ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce a kana wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama misla sayf shin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar takobi take malamai suka ce me yake nufi da kamar takobi suka ce yana nufin wajen kyalli da tsawo kun san takobi yana da tsawo ga kuma kyalli in an zara takobi in dai sabo ne mai kyau ga yana kyalli to haka sifan manzan Allah haka fuskan manzan Allah take kala sai wannan sabi ce la a'a bal yadda sifan manzan Allah suke mislim kamar kamar wata ne suka ce anan kamar wata wajen haske da kuma juyawa in ba kuma ta ba ba mun ce fuskar manzo Allah kewayayyen fuska ce amma ba kewayayye wanda yake kamar cycle ba kamar zero tana da kewaye amma ba kewayayye rufaffe rufa ta yadda za idan kewaye ro abu ta yawa kuma sai zama bai bada kyau ba amma kuma idan ta zama a meke take ba za ta kyau ba to da ka yi kore mai waccan ya bashi wannan yana nabiyan tana nan bai na liski darati wa listi tsala ita shi ba fuska manzo Allah ba fuska ba ce doguwa ba kuma fuska ba ce ya kamar zero a'a fuska ce tana da ɗan kewaye a cikinta kuma tana da ƙirƙari shine ma'anar mislar kamar kamar wata ɗin abin da yake nufi kenan mun ce ana sifata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata min babin kamanci kamar a kamanta ne sai ma ce an abi hurairata radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abiyaza fari kuma kuma ta can farkon littafi laysa bil abyadil amhaq da haka anan farin da ake tabbatarwa ba fari wanda ya gau ba fari ne wanda yake hada da jaja jaja da haka in ka zo da wannan hadisi sai ka hada shi da wancan ma'anar za ta fito in ka karanta abyad kurin ka ce fari to wani zai iya ce ma to wani irin fari to wancan fassara ma ba abyadun amhaq ba abhaq shi kamar yadda muka ce farin da zai yi gau ya tashi daga kyau ka anna ma sigha min fidda ya ce kai ka ce manzon Allah an ciro shi an tsago shi min fiddatin daga azurfa kaga azurfa an aka narkata zaka tana da kyau tana da fari tana kyalle to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin sa yake ma'ana yana kyalkyali yana haske rajila shar sannan mai miƙaƙƙen gashi amma da ɗan tankwara mun yi bayanin cewa gashin manzan Allah ba a miƙe ke gaba ɗaya a sandara tsaye ba yana da 'yan tankwara amma tankwara kuma ba mai yawa ba kamar yadda muka karanta a baya shine abin da anan yake nubi da rajila sha'ari ma'ana gashin shi yana miƙe amma ba miƙe wasak ba yana da 'yan tankwara haka gashin annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A nan ma abu huraira ya sibata mana launin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda gashin shi yake sai malai ce an jabir bin abdullah an karbo daga jabir ibn abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace urida alayya al-anbiya'u an bujiran min da annabawa fa idza musa alaihi salamu sai ga annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi darbun minar rijali taka tsake cikin mazaje ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce irin mazajen kabilar shanu'a wa ra'aitu Isa naga annabi Isa ibn Maryam ɗan Maryam alaihi salam amince ya tabbata a gare shi Fa'iza idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sai ga shi wanda nake ganin yayi kama da shi urwatu ibn mas'ud shine urwa dan mas'ud wa ra'aytu ibrahim alayhi salam sai naga annabi ibrahim alayhi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sai naga wanda yafi kama da shi sahibukum ma abocinku ya'ani nafsahu yana nufin kanshi wa ra'aytu jibril alayhi salam sai naga mala'ikan aminci ya tabbata a gare shi fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sai gashi wanda ne yaga yafi kama da shi dihiya shine dihiya wannan hadisi na jabir ibn abdullah shi ma yana bayani ne na sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir yake cewa manzon Allah ce urida alayyal anbiya'u an bijiro min da annabawa anan malamai suka ce ko dai an bijiro mai su a cikin bacci ya gansu a halin mafarki kuma mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne ya inganta cikin bukhari manzo Allah ya ce uranil lailata indal ka'bati fil manami an nuna min a cikin wannan dare a wajen ka'aba a cikin bacci kace to yi wannan gani ne na bacci ko kuma ya zama a fadake manzo Allah ya gansu yayin da aka yi mi'raji da shi domin ya zo a hadisi lailata usriya bi daren da aka yi isra'i da ni ra'aytu musa naga annabi musa kusa in ka karanta kissan bi irajin manzon Allah za ga ya gamu da annabawa ya gamu da wasu a sama ta ɗaya ta biyu har zuwa sama ta shida ya ga annabi Musa ya ga annabi Isa ya ga annabi Harun ya ga annabi Adam ya ga annabi Ibrahim duk manzon Allah ya ga waɗannan annabawa wanda suka ce an yi Isra'i malamai na cewa an yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gangar jikin shi da kuma ruhin shi da haka ya je ya ga waɗannan abuwa da haka zai yi waɗannan annaba ya gamsu ya kazatan ne to duk wanda da ya ka fassara gaskiya ne in ma ka ce a mafarki manzo Allah ya gamsu mafarkin annaba gaskiya ne annaba ba sa yin adaga su ahlam ina mafarke mafarken mu ya yayin mafarki annaba ba sa yi da abin da suka gani a mafarki wannan daidai yake da abin da suka gani a farke to manzo Allah yake cewa an dai bijiran min annabawa yake cewa fa Musa sai ga annabi Musa ai fara'aitu Musa sai na ga annabi Musa suka ce Musa asalin sunan mu'arrab ne asalin shi ba larabci ba amma an yi ta'aribin shi ya zama larabci suka ce asalin sunan shi ne Musha da shinun ba sinun ba uh, wasu suna cewa wai Asiya ba ta Fir'auna ita sanya mai wannan sunan domin asalin kalmar mu a yarensu tana nufin ruwa shine ma'anar mu shaɗin kuma tana nufin bishiyoyi ma'ana kamar wanda aka tsinta a cikin ruwa wajen bishiyoyi da aka wifi ta kira shi Musa daga nan ya zama musa wallahu alam bi sihhati zalika da aka dai suka ce suna ne mu'arrab yake cewa manzo Allah ya ce fa iza musa fi ga musa alaihi salam sai ga shi darbun minar rijali wani kala ne na mazaje ai nau'un minhum wasu ka ce abinda ake nufi alkhafiful lahami mutumin da bai da kiba sai ga annan Musa bai da kiba shi ba siriri ba shi kuma ba mai jiki ba sai manzo Allah ya wata kabila dan mutane su gane ce ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce kamar daga cikin mazajen kabilar shanu'a shanu'a kabila ce a yaman shanu'a ala wazin fa'ula ana cewa shunuwa ana cewa shanu'a ana cewa shunuwa kamar nubuwa kabila ce da yawancin mazajenta su ba likutaye ne ba kuma sirara ne. bainal khiffati was saman suna tsakanin siranta da kiba to haka aka sifata annabi Musa da yanayin jikin shi yadda yake kun ga anan zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sifata shi da wani muayyani ba bai ce kamar wani ba sai ba sai ba dunkulalla suka ce domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi ba zai iya sifata shi da wani mutum muayyani ba shine zamu ga a kasa malam ya sa mana bi fathi shini qabilatun min al-yamani kabila ce daga Yaman wa rijalu hadhihi alqabila mazajen wannan kabila mutawassituna tsakatsakiya suke bainal khiffati wa saman tsakanin ma'ana firanta da kiba wa shanu'a kalmar shanu'a al-aslu shine at amma dai nan sunan kabila ne shine abin da ake nufi da rijalu shanu'a wannan kuma ɗabi'a ce kowane mutane akwai yadda Allah yi su ginin mutane za ga da ba ana galabiya ake kallo ba wai ana kallon ɗaiɗai kuma galibi za a ce mutanen kaza dogaye ne masu ƙarfi mutanen gari kaza dogaye ne bakake mutanen gari kaza gajeru ne mutanen gari kaza falare ne kaza to shi yasa nan manzon Allah ya bada wannan wa ra'aytu isa ibn maryam manzon Allah ce naga isa san maryam annabi isa kenan alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sai gashi wanda naga yafi kama da shi Urwa ibn Mas'ud shine Urwa ibn Mas'ud wannan sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira kun ga ma bai musulunta da wuri ba manzo Allah ya bar duniya shekara 11 bayan hijira shi kuma ya musulunta shekara tara bayan hijira wanda eh shekara biyu wanda ya karanta kissar sulhu hudaybiya zai san waye wannan urwa kusa lokacin da manzan Allah ya zo bakin gari ya tsaya kusan mutane uku ne suka zo zuwa biyu zuwa uku akwai wanda ya zo ya koma su haili ya zo sannan urwa ya zo to wannan urwa ɗin mutum ne mai kima a gurin shawa, wasu ma malamai suna cewa da Allah yake cewa lokacin da mushrikai suke cewa laula nuzila hadha qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ta ce wai alkur'anin nan mai hana a saukar da shi akan ɗaya daga cikin mutane biyun da suke alƙaryun nan masu girma ko dai mutumin da yake makka ko wanda yake tsa'if suka ce to na tsa'if suna nufin urwa domin ɗan kabilar bani saqif kuma suna tsa'if to mutum ne mai daraja shine wanda aka kulla sulhun hudaybiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tare da shi a lokacin yana kafiri lokacin da za a rubuta sharadan sulhun hudaybiya shi ya zo ya wakilci ƙurayshawa bayan an dawo tsa'if malaman tarihi suna cewa ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma gida ya koma gida ya je kira mutanen shi zuwa ga musulunci wanda kuma a dalilin wannan suka kashe shi shahada daka shine urwa to manzo Allah ya ce sai ga annabi Isa kamar su daya yayi kama da urwa ibn mas'ud as sakafi. Eh, Allah ce wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam sai daga Ibrahim alaihi salam wanda yake shine baban annabawa Ibrahim suka ce asalin sunan abun rahimun shine ma'anar Ibrahim a yaren Siryaniya ma'anar Ibrahim abun rahim kamar ka ce uba mai jin kai akwai lugogi wajen sunan Ibrahim ana cewa Ibrahim ana cewa Ibrahim da ana faɗa ana cewa ibrahim ba tare da yadin ba maimakon him ka cire yadin ibrahim ko ibrahim da ana faɗa lugad ne wajen sunan shi to annabi ibrahim alayhi salam manzo Allah ce fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sai gashi wanda naga yayi kama da shi sahibu kuma abocin ku ma'ana manzo Allah yana nufin ni ya'ani nafsahu ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kama da annabi ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ibrahim kaka ne a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yi eh, manzan Allah yake cewa sai gashi ni ne nayi kama da shi mana kenan in kaga kamar manzan Allah sallallahu alaihi sallam to yayi kama da annabi ibrahim alaihi salam shi manzan Allah ya ce wara aitu jibrila sai na ga jibril anan malamai suka ce ba wai ya ga jibril tare da wadancan annaba bane a'a ya ga jibril daga baya manzo Allah ya ga jibril a halittar da Allah ya yi shi cikin halittar da Allah ya yi shi yana da fiffike guda ɗari shida. kowane fiffike ya toshe sasannin sama don mala'iku kowa da irin fikafikan da Allah ya mai wani yana da uli ajini hatin masna wasu lasa wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu yazidu fil khalqi ma yasha wani yana da fiye da haka mala'ika jibril guda 600 ne da shi manzo Allah ya gan shi sau biyu a halittar shi da Allah ya halicce shi da ita amma galibi yakan zuwa manzan Allah da wata kama ita ce manzan Allah yake bayani ana da ya ga mala'ika jibrilu fa'iza akaramu man aitu bihi shabahan sai gashi wanda naga yayi kama da shi dihiya ne dihiya dihiyatul kalbi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yaƙi yaƙen da suke bayan badar ya yi mubaya ga manzan Allah karkashin bishiya bai'atul da aka yi bai'atul ridwan wanda wannan Allah madaukakin sarki musu shaida da aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim to shi dihiya yana cikin wanda suke manzan Allah wannan mubaya'a din to galiban mala'ika jibril in zai zo gurin manzan Allah yakan yi kama da surar dihiya dihiya mutum ne mai kyau kyakkyawa yana da kyan gaske har wata rana kamar yadda ya inganta ummu salama ta ga mala'ika jibril tare da manzon Allah suna magana ta dauka dihiya ne da ya tafi sai manzon Allah yake cewa waye ɗazin ka gan mu tare sai ta ce dihiya ne ta ce ban san ba shi ba ne sai da na ji manzon Allah a kan mimbari yana ba da labarin abin da na ji suna magana da mala'ika jibril ta ce sai na gane ashe mala'ika ne da haka yakan zo da sifar dihiya alkalbi saboda surar shi tana da kyau idan ya zo manzo Allah yakan gane shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake gwana mana mala'iku suna iya canzawa a ah, duk wanda ya karanta hadisi zai gani Allah yana ba su dama su iya canzawa gurgurdan yadda Allah ya so su zama wata halitta daban ko zama halittar mutum kamar yadda wannan hadisi yake nunawa ko zama a kamar yadda hadisai da dama suka nuna tun a zamanin bani isra'il kai suna ma iya canza halittar su a wata halitta mara kyau hadisan mutane guda uku din nan da Allah ya baiwa dukiya da gurgu wanda yake da kuturta da wanda yake da kora da wanda yake ma'ana yana da ciwon juzab ko bara da sauransu to waɗannan za ga a cikin hadisin ai mala'ikan da zai zo jarraba su ya zo a kamanninsu ne kun ga ya gwada kenan mala'ika na iya canzawa yadda Allah ya so da haka dan adam shine baya shakkaluwa baya koma wani abu sai dai rufa ido za a iya rufe maka ido kai da kake ganin mutum ka ganshi a wata kama amma yana na a mutum ɗin shi kai ne aka juya maka shi kamar sihiri malamai suka ce sihiri ta ne khayyala maka za a yi ga kaza kurin yanzu a gwada maka cewa ga maciji alhali babu macijin sai ka dinga ganin ga maciji yana tafiya to haka dan adam sai dai a khayyala mutum ya zama wani abu amma haka karan kansa kurin yanzu in ga dama in zama wata halitta dan adam Allah bai bashi wannan ba ga dama ka zama wani halitta bai sai dai takhayyuli za a iya yin takhayyuli so masu kallon ka su dauka ka zama wani abu wanda kuma wannan aikin shedanu ne da aljanu yasa da inda matsa ba suke da masu tsabi da lubaido idan an samu mutum mai tsoron Allah yana gurin idan ya karanta alkur'ani abin yakan tashi yakan ma'ana bayyana dan ashe danin za su gudu da zarar sun gudu sai ya ga mutum gashi nan kamar yanzu ka ga mutum yana tashi a iska ce ai ni tashi nake gafiyar ya tashi aljani ne zai daga shi tashi da shi to kai baka ganin aljanin idan an karanta alkur'ani aljanin zai gudu to idan ya gudu sai ya dawo ba zai ke tashin ba to da irin waɗannan abubuwa banda kuma wasu abubuwa da surkulla ne irin na mutane to amma su aljanu suna iya kamanceceniya da wata sifa ta daban haka nan mala'iku suna iya yin wannan sai manzo Allah ya ce na ganshi sai gashi shi sifar wanda ya kama da ita shine ma'anar sifa ta dihiya wannan kuma yake gwada mana wani yana iya yin kama da wani ba wai dan ana wannan kamancece ne tana nufin yafi kowa daraja ba kun ga anan manzo Allah ya sifata annabi Musa da rijalu shanu'a in ma ba dan karatu ya zo wani bai taba jin wannan kabila ba ga manzo Allah ya sifata annabi da Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi amma wannan bai sa ya fi sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman daraja ba kaga dai daga shi ai kama da annabi Isa to haka dan an ce ga wani yayi kama da wani daga cikin bayan Allah ba nuna ya fi kowa daraja kullum abinda da suke faɗa ita daraja da kima mutum yana samun sa bin Allah da bin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in an ce a sabe ga waɗanda suke kama da annabi a kamar irin su Hassan kamar irin su Usaid kamar irin su Fatima kamar irin su Ja'far wannan ba yana na falalar su kuma za ta ɗara ta wasu waɗanda suka fi su falala ba ba lalle zama sun ɗara su falala ba wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki yakan yi abin da ya ga dama kai ma yanzu sai ga wani yayi kama da kai kuma ba lalle ya zama na ma yana kan addinin musulunci ba to duk wannan yana iya faruwa wannan halitta ce ta Allah madaukakin sarki da haka anan manzo Allah ya kamanta urwa da cewa yayi kama da annabi Isa alaihi salam sai malai yace abu tufaili an karbo daga abu tufaili ya kuli yana cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa wama baqiya ala wajhi al-ardi ahadur ra'ahu ghayri wa babu wani wanda ya rage ala wajhi al-ardi a bayan ƙasa ahadun wani ra'ahu ghairi da ya ganshi wanda ba ni ba wannan hadisi na Abu da yace qultu sai nace sibhuli sibata min shi qala sai ce kana abyada fari ne shi malihan kyakkyawa muqassadan tsakatsaki Abu da sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama sunan shi wasila wawun alifun sai sa cha kenan sai lamun sai ta rufaffiya wasilatu ibnu amr al-laisi ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa shine ƙarshen sahabbai mutuwa ma'ana sabon manzo Allah ƙarshen su wajen barin duniya shine Abu Tufail Imam an-Nawawi yana cewa ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira ko malamai suka ce dama daga wannan shekarar duk wanda ta ƙarya yake duk wanda ya da awan sahabbantaka ƙarya yake domin manzo Allah dab da ya bar duniya manzo Allah ana zaune da sahabbai kamar yadda inganta cikin sahihi muslim manzo Allah ya ce sahabbai kun ga wannan daren to bayan shekara ɗari babu wata rai da take numfashi a yau da za ta yi saura wannan daren da muke ciki bayan shekara ɗari babu wata rai da take numfashi a wannan daren da za ta yi saura sai malamai suka ce manzo Allah ya faɗi wannan hadisi dab da karewar rayuwarsa to ba kaddara shekara ta goma ya faɗa ko shekara ta sha ɗaya to kaga in ka ƙara ɗari akai ya zama ɗari da goma to duk wanda zai zo bayan wuce an shekara ɗari da goma ya ce shi sahabi ne to ƙarya yake kuma har yau har zuwa gobe duk wanda zai kullo ya ce shi ko da aljani ne ba za mu yadda ba Duk da suna cin aljanu na tsawon rayuwa wannan wani abu ne da yana buƙatar nasu. shi dai su ya tabbatar aljanu na mutuwa kamar yadda manzan Allah ya faɗa ce wal insu ya mutu na, amma suna rayuwa yadda za ka ji ana rukuya wani aljani ya zace shekararsa shekarar sa dubu kaza wai wani aljani ne zuwa gaje shekarar ka nawa ce to zamanin dai annabi Sulaiman ina da ina ina matashi saurayi wai zamanin annabi Sulaiman yana saurayi to sai kai lissafa shekarar sa nawa kenan abin ai ba zai lissafu ba tun da ba annabi suleiman annaba nawa suka zo sannan kuma zuwan manzan Allah daga hijiran manzan Allah zuwa yau shekara 1400 da wani abu to wannan baka da abin baka da nassin da zai tabbatar maka haka ba lalle bane ya zama suna wannan doguwar rayuwar in suna yin wannan doguwar rayuwar har yanzu akwai sabbi kenan to amma kuma hadisi manzo Allah ya ce babu wata rai da ke numfashi a wannan daren da za ta saura bayan shekara ɗari isa malamin suka ce hatta wanda suke cewa khadir halliru wanda ya zamani da annan musa kun san su baye suna cewa yana nan daren shi su baye suna cewa yana yawo mutum na gamuwa da shi in kana karanta da zuba za ka ja ce na gamu da khadir a guri kaza to yana cikin amsar da malamai suka ce ai wancan hadisi za Allah ya ce babu wata rai da za ta yi saura bayan shekara ɗari da haka in ba mun kaddara yana raye to bayan shekara ɗari babu shi to da haka duk wanda ya zo bayan wannan lokacin ya da a wasu sahabbantaka za a mayan masa domin in ka buɗe ko ba ka ce har aljani zai iya zuwa ce shi sahabi ne to za a mai da addini wasa dan yau wani aljani sai kullo ce shi sahabi ne kuma ya faɗa mutane ƙarya kaga an buɗe kofar fitina a cikin addini kenan in dan izala ne zai zo gurin izala ce shi sahabi ne in dan dariƙa ne je gurin yan dariƙa ce shi sahabi ne in dan shiya ne je gurin dan shiya ce shi sa kaga aljannin sai su ta gora kawo nan muke nan to shi sa kofar arabe take addinin musulunci wahayi ya yanke da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan mutum ce shi sahabi ne sai an bincika sai an tabbatar in ba tawaturi ba akwai wanda tawatar annahu sahabiyun yayi tawatiri sun zama Allah kamar Abubakar kamar Umar kamar Usman kamar Abu Hurairah amma in an ka abbaci wani mutum ba sani ba sai malamin su bincika komai kuma yana nan a wani a rubuce to da haka a nan anan da shi ne karshen barin duniya shine ana yake cewa ma baqiya ala wajhil ardi babu wani wanda ya rage a bayan ƙasa ahadun wani ra'ahu da ya ga manzan Allah gairi wanda ba ni ba yana nufin a wannan lokacin babu wani wanda ya rage ba wai yana nufin babu wanda ya ga manzan Allah ba sai shi a'a babu wani wanda ya rage sai shi wanda ya ga manzon Allah qultu sai mai riwaya yace ma'ana wanda yake riwaya daga abi Sufail shine sa'id al-jurairi sa'id al-jurairi sai na ce sifuli sibata min shi qala sai ce kana abyada manzon Allah fari ne wanda mun yi bayanin cewa farin ba fari wanda yake kau ba sai ce mali kyakkyawa shine ma'anan mali hasanan muqassadan tsaka tsakiya ai mutawassitan tsaka tsakiya ko ba gajeri ba amma ya fi tsawo fiye da gajarka to yace wannan sifar da ya gaya mai ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadisin mu na ƙarshe a yau wanda za'ifun ne jiddan kamar yadda malamai suke bayani hadisi ne da yake yana da rauni yace an na abbas qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance aflajat saniyatayn mai wushirya ne tsakanin hakoransa na gaba idza takallama idan yayi magana ru'ya kan nuri yakhruju min baini sanaya sai aga kamar haske ne yake fitowa daga hakoransa hakoran gaban sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana da rauni kamar yadda malamai suke bayani a abin da yake cewa aflajas saniyataini aflajas saniyataini sanaya sune hakoran gaba aflaj shine koba tsakanin su kamar wushiriya kenan to manzon Allah yace aflajas saniyataini ana yana da wushiriya tsakanin hakoransa na gaba guda biyu idza takallama idan ya yi magana ru'ya kan nuri sai aga kamar haske ya kharuju min baini sanaya yana fito daga cikin haƙoransa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hadisin ƙarshe a wannan babin da suke mana bayanin yadda sibar annabi take sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ita imamu tirmizi ya bude littafin shi wanda a nan gaba in Allah ya raya ma karshen littafin za mu karanta zai rufe da babin ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafarki ma'ana in ka ga za Allah a bisa yadda aka sibata shi haka kyakkyawar sai ba haka to manzan Allah ka gani kuma wannan su ne sibobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ko da wani zai ce ma ya ga manzan Allah idan ka ce sibata min shi ya baka sibar da ta fita daga irin wannan misali ce na gan shi farin shi kau kamar farin zabaya kaga ba manzan Allah ya gani ba ko ya ce na gan shi baƙi kirin ba Allah ya gani ba ko ya ce na gan shi babu gemu tare da shi kaga ba manzan Allah ya gani ba ko ya ce ya gan shi duk yayi furfura aga yadda aka ci mata manzan Allah furfuran shi bata bi guda 20 balaucin da ya bar duniya da haka in yace mana ya gan shi da furfura gaba ɗaya sai mu ce to ba shi ka gani ba ko ce ya gan shi dogo sai mu ce ba shi ka gani ba ko ya gan shi gajere ko ya gan shi da hannaye yan gajejjerun hannaye irin wanda saboda gajarta kamar ma'ana wata gabar ta shiga wuta duk wannan mun yi ba su manzan Allah bane ko ya ji manzan Allah yana surutu ya gan shi yana magana ba kakkauta sai a ce ba haka manzan Allah yake ba da haka dai siyomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kabe za ga ga yadda hadisai suka sifata sun sifata mana gashin manzon Allah sun sifata mana launin jikin shi sun sifata mana tsawon shi sun sifata mana yan yatsun shi na hannu sun sifata mana yadda kabar annabi take sallallahu alaihi wasallama sun sifata mana fuska ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba mu sifar gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakin shi sallallahu alaihi wasallama duk sun gaya mana wannan sibobi din to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai mun riga mun sani wanda ya ga manzon Allah ga daga sahabbai da suka ganshi to ba za su zama daidai da mu da aka gaya mana sibobin shi ba domin gani ba kamar ji ba bane ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina ganin sai mu tsaya akan wannan babi in Allah ya kai mu rana ita yau sai mu a kan babi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka abin da yake ne daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam